sallar tahajjudi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar tahajjudi da tsayuwar dare ya ji shi ya bude sallarsa da waɗannan kalmomi waɗanda su ne Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna ولك wal رب wa man ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وأنا ita ce عبد الله dan abbas wanda tana cikin sayar bukari da muslim muslim ya kawo ta a takaici imam bukari ya kawo ta a gurare daban-daban a cikin littafin su sahih waɗannan gurare su ne waɗanda suka zo da lafizza daga ƙari wani ya zo da ƙari wani ya zo da ragi to shine anan ya sanya maka ƙarin a cikin a cikin bracket don ka fahimci cewa ba a ruwaya ɗaya ne abin ya tattara haka ba a'a bibiyar ruwayoyin da aka yi daban-daban daban-daban sai suka hada waɗannan na kusa gaba daya wani mai ruwayi ya kawo wani kuma ya rage daga abin da amma hadisi ɗaya ne saboda ka haɗa shi ɗin ba ba laifin hadisi da ba daya saboda ka wani ya ji abin da wani bai ji wani ya kiyaye abin da wani bai kiyaye ba wannan za mu ga a cikin sallar dare ne kuma ya kamata damar ta zama a sallar dare domin a sallar farilla ta yi tsawo bayan ka yi kabbara harama ana jira a jika fara karatun fatiha sai a jika ɗau wani dogon lokaci da ya isa ka karanta fatiha da sura to wanda suke baya za su ɗan samu rikicewa su ɗauka ko ka manta ne kana karatu a ɓoye to in akwai masu garaji ma yanzu a fara maka subhanallah subhanallah da sauransu to shi yasa karanta wacce take gajeriya wanda muka gabatar a baya ya fi karanta wannan musamman ma kuma wannan ya zo a cewa idza qama min al-layli yatahajjadu haka abdullahi dan abbas ce idza qama min al-layli yatahajjadu idan ya tashi cikin dare yana tsayuwar dare kaga shi a cikin sallar dare ne aka rawaito yana faɗar waɗannan kalmomi اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ذاك ذا duka abin da yake faɗa a nan abinda yake fada a nan shine girmama ubangiji da yabansa tare kuma da itirafi wato yadda da haƙƙin allah da yake kansa wanda shine wannan mataki na biyu wato ta kunshi mataki na biyu daga cikin mataki na farko da na biyu daga cikin matakan zikiri wani muka ce zikiri ya kunshi mataki uku akwai matakin da kwarzanta ubangiji ne da yabansa kamar alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin kaga wannan kwarzanta ubangiji ne da yabansa kawai wannan shine wanda Allah ta'ala a cikin ga mai yake cewa mai karatu fatiha kamar da cikin hadisin Abu Huraira cewa Allah ya ce na raba sallah wato karatun ba bawa gida uku gida na farko abin kaso na farko na wani kaso na biyu kuma wato na bawa na ne kaso na uku kuma na wani da bawa na wato kaso na farko shi ne kaso na biyu na bashi kaso na uku kuma sun yi tarayya wajen kowa da haƙƙinsa a ciki ha zali abdi wali abdi masu ala to a nan anan za mu ga cewa wannan addu'a ta kunshi abin da yake kaso ne na farko da kuma kaso na biyu kaso na biyu shine wanda bawa zai yi tirafi da cewa shi akwai haƙƙin ubangiji a kansa akwai haƙƙin ubangiji a kansa kuma ubangiji shi yake masa kaza yake masa kaza shi yasa a cikin wancan hadisi yake cewa kasantu salata bayni wa bayna abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al idza qala alhamdulillah قال مجدني حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آه، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لهذا لأبدي ولأبدي ما سأل saboda haka wannan a ciki akwai yabon ubangiji sannan kuma a ciki akwai itirafin bawa da cewa akwai hakkin Allah a kansa Allahumma laka alhamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka alhamdu shine jami'ul mahamidi dukkan wani abin da yake yabo ne duk abin da yake kirari ne duk abin da yake girmamawa ne to ya tabbata ga ubangiji anta nuru samawati wal ard kai ne hasken sammai da ƙasa wa man fihinna da abin da yake cikin su wato ubangiji ta'ala ana sifanta shi ko ana kiran shi da nuru nuru samawati wal ard wato a jingina hasken zuwa ga wato jingina sunan nur din zuwa ga sammai da ƙasa wato annur jingina shi zuwa ga halittar sammai da ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa Allahu nuru samawati wal ard shi sa wasu malamai suka ce ana kiran ubangiji da annur amma bil idafa wato yadda ya zo a cikin abin ka ce masa nuru samawati wal ard to amma shin annuru kawai shi kadai annuru sunan Allah ne to suna cewa ba sunan Allah ne wasu sun sa cikin sunayen Allah saboda hadisin Abu Zar da yake cewa nurun anna arahu nurun anna arahu to kira Allah nurun ne wasu ka ce a abin da ake nufi da nurun ai hijabuhu nur anna arahu ya yayi masa hijabi wato ya tsare bawa daga ganin sa haske ne ta haka ta yaya zan gan shi da haka kiran ubangiji da annur shi kadai wasu daga cikin malaman suna suna cewa bai tabbata ba abinda ya tabbata shine jingina shi zuwa ga nuru samawati wal haka yazo a cikin sam haka yazo a cikin sunna kamar wannan hadisi haka kuma yazo a cikin alqur'ani to kaga a bisa ga wannan kaga ba za a ce abdul nur ba ba za a ce Allah abdul nur ba za a ce mutum abdul nur ba tunda ba a samu nur din shi kaɗai a matsayin suna ba an same shi tare da izafa nuru samawati wal kuma kaga suna zai tsawo ka ce abu nuru samawati wal sunan sai ya zama ya zama tsawo da yawa amma wasu da yawa sun sun ambaci annur a cikin sunayen ubangiji wasu kuma suna ga ba a faɗa kawai ibn baz yana cewa su an tarbe shi allo sunan Allah ya ce nuru sarrafa nasu wanda shi ne zuwa alkur'ani kuma shi ne zuwa wani hadisi na abdullahi dan abbas to nuru samawati wal ard shine wanda yake haskaka sammai da ƙasa da haskensa suka yi haske idan har ubangiji ta'ala shine hasken sammai da ƙasa kaga shine hasken komai an jingina an jingina hasken nashi zuwa ga sammai da ƙasa saboda su ne mafi girman halittu to idan har wani duk da girman su da yalwarsu da faɗinsu hasken ubangiji ta ala ya yalwace su to kaga min babu aula abin da duk yake bai kai su ba kuma komai dama baya wuce su ko sama ko sama ko baya wuce ko cikin sama ko cikin kasa amma ba zai wuce wannan ba to ubangiji shine shine hasken sambai da kasa don haka ga babu abin da ba wato zai zai wuce wannan haske Allah ta'ala ya sifanta alkur'ani da haske wa anzalna ilaykum nura mubina mun sauka muku da haske mabayyani shine alkur'ani da ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga Allah da littafi mabayyani haka Allah ta'ala yana sifanta wasu daga cikin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta shi da wasu ce ka suka za kuma Allah nurun annabi din ake nufi wa kitabu mubin alqur'ani wasu kuma sun ce abu ɗaya ne fa ce ta ta bayan aqafi ne na bayan ka nurun shine kitabu mubin to ka ubangiji ala shi ke ba da haske shi ke sa mutum cikin haske mumini ba zai zama yana tafiya yana rayuwa cikin haske ba sai ya imani da Allah da imani bawa ba zai zama cikin haske ba sai ya imani da Allah in babu in Allah ta'ala bai sa masa haske ba فباب إلى ذلك إذا رشك المسكي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأن دو ألا بيسن ياشك المسكي فباب إلى ذلك إذا بقى إذا ما يلاشك أو كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لذلك أمين شك ساوا باوا هسكين دا ذي تفياد شك متاني واتو هسكين شيئا ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض kuma yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka an taqayyimus samawati kai ne wanda ke tsaye wato ke kula da sammai kai ne ke kake kula da sammai kake kula da ƙasa wa man fi hinna da duk abin da yake cikin su ubangiji ta'ala shi yake kula da su shi yake rike sammai yake tsare da su shi yake rike ƙasa yake tsare da ita babu mai yin wannan haka nan wa man fi hinna da dukkan wanda yake cikin su Allah ta'ala shi ke tsaye da su da kula da su da rike su da tadbirin al'amarinsu da gudanar da harkokinsu cewa laka alhamdu an ta rabbus sama wal ard kuma godiya da kirari da yabo sun tabbata gare ka rabbus sama wal ard ubangijin sammai wal da kasa wa man fihin duk wanda yake cikinsu su wato kai ne ubangijinsu ma'ana kai ne mamallakin su kai ka mallake su kuma kai kake gudanar da sha'aninsu kuma gare ka suke da'a shi ne ma'anar rububiyya da walakal hamdu walakal hamdu lakal samawati wal ardi wa man fihinna kuma yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka kai kake da mulkin samai da ƙasa da abin da ke cikin su wato duk abin da yake sama da duk abin da yake cikin ƙasa mulkin ubangiji ne wato shi ke da mulkin su mulki na hakika ko da kana da wani abin da kake ji naka ne to da kai da shi abin da kake ji naka ne domin yin ubangiji ne duk nashi ne da kai da abin da ka mallaka duk bayi kuke ga Allah haura ka shi ke da mulki na hakika walakar hamdu anta malik anta malikus samawati wal ard to kai kake kai ne mamallakin sammai da ƙasa walakal hamdu anta al-haqqu kuma kai ne gaskiya alhaku yana da cin sunayen ubangiji ta'ala anta alhaku kai ne gaskiya wato kai ne samuwar ka take ta hakika domin duk wata samuwa mai gushewa ce da babu da babu ya zama akwai kuma daga babu daga akwai zai zama babu amma banda samuwar Allah ta'ala samuwar Allah ta'ala ba ta da farko ba ta da karshe saboda haka kaga samuwar sa ita ce ta hakika shi ne walakal anta antal haqqu ba kamar yadda wasu suke suke daukan ma'anar abin ba cewa antal haqqu kai ne kadai samanni sauran da abin da kake gani to ba samamme bane a hakika ƙarya ne babu shi wannan ba ba gaskiya bane a cikin hadisin kansa an nuna mana akwai Allah akwai abin da Allah ta'ala ya mallaka akwai Allah akwai abin da ya halitta kaga shi akwai wani abu da Allah ba ka ce komai Allah ne ba tunda in komai Allah ne to yene samawati wal ardin da ake ta faɗa a ce kai ne mamallakin sammai da ƙasa wa da ba Allah shine mamallakin kansa kaga wannan ba ba magana ba ce da za a fahimce ta a sannan shi kansa ba wanda yake wannan addu'ar in shi ma Allah ne to wa yake wa yake wa yake zuga kenan ya zama yana zuga kai shi kenan ba Allah ne yake zuga kai shi to shi kansa hadisi yana nuna cewa akwai sabon mai ba Allah ba sai dai ita samuwar Allah ba irin samuwa ce ta mahaluki ba samuwar ubangiji samuwa ce da ba ta da farko wato samuwa ce a azaliya aka ce al'azal da abin aka ce al'azal abinda ba shi da ba shi da farko sannan kuma samuwa ce wacce ke albafiya to ba ta da ƙarshe da waɗanda wanda malamai ilmin kalam suke ce alƙadima wato ba ta da farko ba ta da ƙarshe to wanda shi yasa ne ma'anar an talhaku ba yana nufin kai kaɗai ne ke akwai ba wanda duk ba ba kai ba babu shi sannan an talhaku zai ɗauki alhaku ya nufi uluhiyatik kai ne ka cancanta abota bisa gaskiya dukkan wani abin da ake bautawa ba bisa gaskiya ba ƙarya